barkamu da wannan lokaci friends kamar da ku gani a title na wannan bidiyon na rubuta da za ku sayi data 1 gigabyte kan naira 100 so waɗanda suke amfani da line airtel akwai datan da ake sayarwa mai sauki 1 gigabyte naira 100 zuwa dai 10 gigabyte naira 1000 so dai time da za ta expire ne ba shi da yawa so amma idan kana da wani uzuri da za ka yi misali kamar downloading na game ko video da dai sauransu ko kuma uploading so wannan time da suka baka ya ishe ka gama uzurinka kafin time ɗin yi expire ta yayi so kafin mu ce kai tsaye ga bidan idan wannan shine bidan ka na farko a wannan channel ko kuma baka yi subscribe ba to kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar karwarwa ka zabi wa hakan ne dai baka damar nan gaba idan na dora sabon bidiyo za a sanar da kai ka zo ka kalla kai tsaye sai ku danna bidiyon alamar like sannan ku taimaka ku share wa abokanku a facebook ko whatsapp da dai sauransu ok abin da za ku shine za ku ku shiga dala na wayar ku kamar da ne haka so sai ku dialin na wannan code din za ku sa star 312 star 61 hash so kai tsaye sai ku kira so bayan kun yi a dialin na wannan code din kamar da kuke gani haka so za ku ga a zai nuna muku option kamar da kuke gani so za ku gani yanzu ya ban option guda uku a nan wajen ok so za ku ga ya ban option guda uku number za ku ga 2 gb a kan naira 200 number, uh, number 2 kuma 5 GB a kan naira 500 number 3 kuma uh, 10 GB a kan naira 100 to sai ku zaɓi wanda kuke so sai ku siya amma dai awa ɗaya take sannan ta expire kamar da kuke gani gashi na rubuta this data plan is valid for next one hour so wannan ita ta hanyar da ku bi ku siya data a ku na airtel akan naira 100 GB na gode ma da bidiyo na gaba